بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى <clears throat> فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشابك قوة رمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوتا da ɗari hudu da talatin da takwas yayin daidai da sha biyu ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na abu bin umair a cikin wato a gidan alhaji bello gwiwa a wannan layi na samarot a cikin wannan gari na kakwata birnin shehu allah ya ji kansa allah ya masa rahama a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ta'ala allah ka sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira jiya mun fara bayani akan wa bashirin ladina amanu zan kara abu guda ɗaya kawai sai mu wuce matafi aya ta gaba akar makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أجي من فار مغانا أكم وبشير الذين آمنوا الله يتكم وأن سكي إيماني wato bishara sannan wa amilu salihati kuma suka yi aiki mai kyau al'imanu kamar yadda muka sani wato yana da rukunne guda shida babu kuma yadda za a yi aiki ya zamanto al'amalin salihu sai idan ya yi muwafaka da karantawar annabi muhammad ko a ina ake yin sa kuma kowa yake yin shi dole imani da aiki mai kyau aiki mai kyau sai ya yi muwafaka da karantawar annabi muhammad da haka Allah ya ce anna lahum jannatin jiri min tahtiha al haru lalle suna da aljanna wacce koramu suka tabbata a karkashin ta dan haka idan mutum ya bibi ayoyin Qur'ani sama da arba'in da wani abu duk inda Allah ya yi maganan aljanna zaka ka biya kawo min tahtiha al haru wannan min ita suke ce mata sila ko za'ida litta'aki wacce ake kawo ta dan karfafa zance da ainihin wato ta kidin ainihin wato zancen amma waje ɗaya ne a ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo min dinnan idan ya kawo min dinnan a daina cikire a haƙura a daina magana mana tunda maganan za ta ɗaukan min hankali wannan dawo da ita za ka ba a jin yayi ga mashi guda uku da haka a duk inda Allah ta'ala ya maganan aljanna a kur'ani sai ya kawo min ta hati al'anharu dinnan gwaje ɗaya ne ya kawo shi ta hata haka babu min shine wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri sai ce ta hata ha bai ce min ta hati ha ba me yasa dukkan gurare a ƙur'ani Allah yake kawo min amma da ya je magana kan wato almuhajir da an ansar sai cire mintin sai ya kawo shi babu mintin sai malamai suka ce don Allah ya nuna maka aljanna sahabbai ta fi tabbas akan taka shi yasa da ya kawo taka sai ya cire mintin sai ya kawo shi haka kai kuma taka sai ka tashi ka nema shi yasa aka ce min ta ta hal anharu to don haka duk sanda aka azurta su da 'ya'yan abinci daga cikin abincin aljanna Allah ka sa muna ciki qalu za su ce hadha alladhi ruzuquna min qabl wannan shine arzikin da aka kawo mana kafin wannan lokacin za a sake zuwa musu da wani wanda ya kama da shi a launi amma ɗanɗanan su daban da aka da da lokaci abinda ya shafi bishiyoyin aljanna da makamantansu sannan walahum fiha azwajun mutahhara akwai mata a ciki wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake su mun yi latta kafin ramadan a nan garin mai aljanna da ni'imominta ta ɗauke mu awa ɗaya da minti shida da wasu safanni mun faɗa abinda malam bello bin kebi shi ya ba da shawara a kai wannan lakcar mun faɗa abinda a wancan lakcar ba za mu iya faɗa a wannan mawukifin ba yana da kyau mutane su koma su nemi wancan lakcar da matan aljanna da bishiyoyin aljanna da kofar aljanna wahum fiha khaliduna kuma za su dawwama a cikin ta Allah ka samu na ciki hadisi ya tabbata a bukhari da muslim da tirmidhi da sunan na wato musnad na al-imam ahmad hadisin abu huraira yake cewa annabi ya ce idza adkhala Allahu ahla al-jannati al-janna idan Allah ya shigar da 'yan aljanna aljanna Allah ka samu na ciki wa ahalan narin nara ya shigar da yan wuta wuta Allah ka tsare mu Allah ka sa ba ma ciki utiya bil mauti kabashan amla za a zo da mutuwa a surar rago wanda farin jikinsa ya fi yawa akan ainihin wato bakinsa mulabbayan wato irin yadda ka san akan tattaro tufafin mutumin da ake husuma da shi za a kayar da shi haka za a yi masa fa yuqafu ala suwari za a zo a ajiye mutuwa akan katanga baina ahalil jannati wan nari tsakanin inda yan aljanna za su iya hangowa yan wuta za su iya hangowa thumma yuqalu sannan sai a ce ya ahalil jannati ya ku yan aljanna fa na qaifina wajibina sai su leko suna cike da fargaba da tashin hankali a wannan lokacin an yakhruju min saboda kowa yana tunanin kar a ce a fito ne alladhi kana hum fihi wanda su suke ciki thumma yuqalu sannan sai a ce ya ahlan nari ya ku yan wuta fa yattali'una mubshirina sai su leko suna masu bishara fa farihina an yasrudu min makanihim alladhi hum fihi suna masu farin ciki dauka suke za a ce su fito daga ciki ne wa yarawna an qad ja'a al-farj suna ganin fato mafita ta zo a halin da suke ciki ne fa yuqalu li ahli al-jannati wa ahli an wa kulluhum qad ra'ahu sai a ce ma yan aljanna da yan wuta kowanne kuma ya riga ya ga mutuwar za a ce hal ta'rifuna hada kun san wannan kuwa fa yaqulu ha'ula'i wa ha'ula'i qad arafnahu huwa al-maut alladhi wukkila bina sai wa'annan su ce mun gane shi ita ce mutuwar da aka wakilta akan mu qala sai annabi yace fa yu'maru bihi fa yusda'u فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار sai a yi umarni sai a kayar da ita mutuwar yan aljanna na kallo yan wuta na kallo tsakanin wannan wajen sai a ainihin wato yanka mutuwar a kashe ta sun mai yuƙalu sannan sai a ainihin wato ce lilfari ƙaini kilahuma ga dukkan ɓangarorin guda biyu ya ahalar jannata kuludun fi ma ta jiduna za a ce ma yan aljanna to ku dawwama cikin abin da kuke jin daɗi na ni'ima la mauta fiha abadan babu mutuwa har gaba da abada wa ya ahalan nari za a ce ma yan wuta kuma khuludun fi ma jiduna la mauta fiha abadan haka za a ce da haka fa yazdadu janna jannati farahan ila farhi da haka yan aljanna sai farin cikin da suke ciki sai ya ƙaru. domin yanzu an samu tabbas ba ranar da mutuwa za ta sake lallabuwa ta dadin wani ce gaba da shi wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim yan wuta sai su ƙara bakin ciki bayan bakin cikin da suke ciki fa ya amanu haula'i wa'annan sai su samu amincin zama cikin aljanna dindindin ba fita wa yanqati'u rajau haula'i wa'annan kuma sai su ɗeba tsammani daga rahamar Allah ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دع النبي جمع يوا صحابي wannan bayani sai ya ce musu wa anzirhum yawm al-hasara Allah ya ce awa mutane gargadi da kashidi da jan kunne da ahir iz udi al lokacin da za a zo da mala'ikan wato da mutuwa a kwantar da ita a surar rago a kashe ta wa hum fi ghaflatin wa hum mutane kuma suna cikin rafkana a nan duniya sun ki yadda su tsaya su imani da Allah da aiki mai kyau to shi yasa zaka ga Allah ya ce wala yusi wa saqahu babu wani wanda zai maka daurin tankila irin Allah dan shi zai maka daurin da ya kashe mutuwa gashi ana maka azaba a hana ka mutuwa kuma kai gurin ka mutun kuma ba mutuwa to wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mu aya ta gaba yace inna Allah la yastahi إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله للشي الله la yastahi baya jin kunyar an yadriba masalan ya buga misalin ma ba'udatan abin da yake sauro ne fa ma fawqaha ko abin da yake sama da sauro fa amma alladhina amanu amma wa'inda suka yi imani fa ya'lamuna sun san cewa idan Allah ya buga misali annahu al-haqqu shi wannan misalin gaskiya ne min rabbihim daga wajen ubangijinsu wa amma alladhina kafaru amma wanda suke kafirai ne da munafikai fa na sukan ce ma za a rada Allahu bi hada masala mai Allah yake nufi da buga wannan misalin sai yake yudillu Allah yana batarwa bihi da wannan misalin da yake bugawa yana batar da kasiran da yawa daga cikin mutane don ba sa yin imani wa ya hadi bihi kasiran kuma yana shiryar da yawa daga cikin mutane dangane da misalan da yake bugawa amma ma yudillu bihi babu wani wanda yake bacewa idan Allah ya buga misali illal fasiqina sai mutanen da suke ainihin wato fasikai ne sababin saukar wannan ayar malamai sun kama ganganu guda biyu cewa annahu lamma nazala qaulullahi ta'ala yayin da fadin Allah ya sauka cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba masalun an buga misali kowa ya karkada kunnansa da kyau fastami'u la yaji sai ya ce innal ladina tad'una min dunillahi wa'inda idan bukata ta taso kuke koma masa ku saki Allah subhanahu wata'ala sai ce lan ya khaliqu zubaba babu wanda ya halitta koda kuda a cikin su wa in yaslubuhum zubabu shay'an da kuda gumakan da ake bautawa zai zo ya taba ya gudu shi gunkin la yastanqidhuhu minhu baya iya bin kudan ya kamo shi sai Allah ya ce da ufas talibu Wani matsalubu da wanda ake bautawa da mai bautar duk masu rauni ne sai yace ma qadarullah haqqa qadarihi inna allaha laqawiyyun aziz da kuma faɗin Allah da yace masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya misalin wanda suka riki wani Allah suna bauta masa sai yace ka masalul baiti ka masalul ankabut baita yadda ka san wato gizo-gizo ne wanda ya riki gida Allah ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut mafi raunin gida a duniya kuma Allah ce babu kaman gidan gizo-gizo don za ta yi gida gashi tana kwanci a ciki amma gidan bai kare mata ruwa bai kare mata rana yadda ka san ta a gidan a zaune bai kare mata ruwa bai kare mata rana haka duk wanda ka bauta wa wanda ba Allah ba ba abin da zai fi nama shi yasa Allah sai ya ce wa tilkal amsalu nadribu halin nasi wannan misalai ne ake bugawa mutane amma wa ma ha illa al babu wanda suke fahimtar wannan sai mutanen da suke ainihin wato masu sani ne wannan ita ce qalatil yahudu sai yahudawa suka ce wa ma hadha min al amsal wannan wani irin misalai ne Allah yake buga fa nazalat hadhihi al aya wannan ita ce maganan Abdullahi dan Abbas da Hassan al Basri da Qatada da Mujahid da al Imam al Farra shi yasa wasu daga cikin magabata sukan ce idza sami'tul masala fil qur'ani idan naji Allah ya buga misali a qur'ani falam afhamhu in dai ban gane misalin da Allah ya ba yace bakaitu ala nafsi yace kan zauna in yi kuka yace li anna Allah ala domin Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha linnati wa tilkal amsalu nadribuha linnati wa ma ya'qiluha illa al-alim yace tunda Allah ya ce ba mai fahimtar su sai masu sani yace to tun da bai fahimci misalin ba to alama ne bai daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba sanin magana ta biyu ita ce misalin da Allah ya buga a baya shine annahu lamma daraba Allahu al-misalain yayin da Allah ya buga misalai guda biyu ga munafikai yace masalahum ka masalil ladhi istawqada naran falamma adat ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim da kuma auka sayyidun min as-sama'i fihi bulumatin sai المنافقون suka ce 'Allahu ajallu wa وأعلى kaga Allah shine mafi girma mafi ɗaukaka ai wannan kalimatu haqqin ne ko amma yuradu biha al-batil min an yadriba hadhihi al-amsal Allah ya fi karfin a ce wai ya rasa abin da zai buga misali da shi sai bakuda sai sauro fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka Allah ya ce musu inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan na manta insha Allah gobe zan zo da tafsirin al-Qur'an fi tafsirul Qur'an za ku ga inda su masu aƙidar zagin sahabbai suka ce alba'uda din shine ali bin abi talib shine Allah ya buga misali da shi amma fauka ha kuma shine annabi muhammad sallallahu alaihi yana nan a cikin alburhan fi al qur'an kuma mai wannan maganan dan rashin kunya shi zai zo ya ce ana zagin ahlul bait kuma ga wannan a cikin littattafan shi wanda ya faɗi wannan sai ya bashi uzuri amma wanda bai faɗi wannan maganan ba sai mai ƙarya ya ce ya ainihin wato faɗa da aka fi aka buɗe ayar da inna Allah lallai shi Allah ga inna harfu nasbin wa tawkidin wa ta'alilin wa mushabbahun bil fi'li tarfa'u al isma wa tansabu al khabar ga Allah shine lafzul jalala ismu inna sannan ga la ta korewa يستحي كما فعل مضارع مرفوع لتجرده من أدوات wa والجزم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوة وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء لأن الياء يتعذر تحريكها وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو أن سيد من حرف نسب ومصدر واستقبال domin da inda an ta taso to takan sa fi'ili mudari ya zamanto yana da nasaba shi yasa aka ce an ya dariba Allah bai jin kunya ya buga ainihin wato misali la haka jumla la yastahi ita ce fi mahallin raf'in khabaru inna domin mun samu lafzul jalala shine sunanta an kuma harfu nazdin ne akwai takadiri da suka ce na harfu jarrin a gurin min an ya zariba matsalar. Allah bai jin kunya ya buga misali da haka an harfu nazdin ne wa mazdarin wasu kibalin ya zariba fi'ilun mudari'un ne mansubun bi an wa وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو مثلا ان شين مفعول به ذاك والمصدر المؤول min anwal والفعل fi محل الجر akan takadiri na harfu jarrin da aka shafi inna allaha la yastahi min darbi matsalar. Allah bai da kunyar wajen ya buga ainihin wato misali ba'udatan sauro ne ko ainihin wato fama fauka shi yasa anan wajen su malaman balaga suka ce a cikin wannan ayar akwai abin da ake ce masa at tashbihu tamthil shi at tashbihu tamthil shine wanda wato a cikin wannan ayar wato akwai abin da suke ce masa tashbihu tamthil fi hadhihi al-ayati al-karima wato masalun duriba lid-dunya wa ahliha misali ne Allah ya buga da duniya da ma'abuta ita saboda fa ba'uda shi sauro da kake ganin sa ta haya ma ja'at takan rayu lami lafiya ne lokacin da take jin yunwa amma wa idza shabi'at da ta fi ta koshi kuma matat mutuwa take shine lokacin da sauro yake jin yunwa to sai zauna ne lafiya amma da ya ci ya koshi kuma to matsala ta riga ta zo kazalika ahalud duniya idan tala'u minha halaku to haka mutane duk lokacin da duniya ce musu yawa takan zama sababin lalace wasu duk wanda ya ce maka yawan an samu wadata lokacin ne za a babban Allah ƙarya ne ka ce in jini ni ƙarya ne talauci da kake gani yana da advantage yana da disadvantage wanda zai ce watakila to mai amfanin talauci eh? yana da shi kuma ka tambaye ni ni zan faɗa maka amfanin talauci Eh? na kowa yi zuru zuru eh? kana tambaya a kware kuwa yana da amfani in ba haka ba mai yasa Allah ya ce wa a rajana an marna qaryatan amarna ha fa fasaqu ha duk lokacin da wa a rajana in muna nufin mahallaka wani gari Allah ya ce amarna ha sai mu umarci manyan mutanen garin su ba Allah maimakon su ba Allah ne yake faruwa Allah yake fa fasa kofiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira maimakon shi kenan sai su kama fito na fito da addini Allah ba ya ce a kalla innal insana la yataga ba an ra'ahu stagna dan adam yakan yi dagawa idan ya ga yana da wadata ba haka ban to na baka asamin ka je ka karanta qur'ani tun daga bango zuwa bangon shi za ka ga annabin da Allah ya turo aka yi faɗa da shi za ka ga manyan gari ne yanzu nan gurin idan ka haɗa masu kuɗin cikinmu da marasa kuɗin masu kuɗin ba su wuce kaso biyar ba kaso dari, casa'in da biyar marasa kudin ba haka ba ne to wani yana zuwa tafsirin nan dambe da kuɗi ne billahi lazi yana samun kuɗi ba akwai kitabul kaba'ir na al-imamu zahabi ba to shi zai zama kaba'ira yasa baka duk wanda ka ganshi da kuɗi yana harkar addini to ka jinjina masa shi yasa aka yi saɓani tsakanin alfaqiru sabil da alganin shakir waye ko na a gurin Allah wannan talaka ne bai da kosisi ya haƙura ba Allah wannan kuma gashi da kuɗi ya haƙura ba Allah waye gaba da wani sai a je a bincika an gane shi yasa malam mai ashar ya yace tamta alal isyani fillahu tahiman asiman wa tarjul afwa la tawba wahiman A amulu qur'an thumma ta'aba marahiman sai yace afik fawara al maut darani fihima yace tamta alal isyani fillahu tahiman gashi nan ka tsaya akan saba ma Allah cikin wasanni kana mai rudewa asimat ga ka mai yawan zunubi wa tardul afwa kuma kana kaunar in an je lahira ka samu afuwar Allah la tauba babu tuba wahimin wannan dimuwa ne yace a ta'amulu qur'an yanzu kana fatan ka waraka baka da lafiya sun mata a ba marahiman sannan a kawo magani ka ce ba za ka sha ba yace to asib ka faɗa kufa wara al bayan mutuwa da kake gani akwai dara ne gidaje guda biyu fihima a cikinsu akwai muhanu akwai makiyin Allah wanda in ya tafi siya wulakanta aw habibun muhanna ko masoyin Allah wanda in ya je za a faranta masa rai sai ya ce uiddat li zaka an-nar wa hiya mutihatun ila al-qabr ma tilqa alayhi mulihatun uiddat li hada jannatun wa masahatun sai ya ce agarraka isra'u idan ka ga mafi yawancin abin da yake hudar mutane su bar Allah sai ya ce agarraka isra'u wadata waja da matsayi babba wasu hatun da lafiya duk wanda Allah ya bashi matsayi babba sannan ya bashi mai kuɗi sannan gashi lafiya shi lau don kaga ya tsaya ya ba Allah sai dai taufiki daga gurin Allah a garraka it kuma wallahi wannan magana da nake faɗa yanzu kana ganin wani to ya zauna ba kuɗin shine zaman sa lafiya da ya samu kuɗi za ka ga ya canza abokanai ya canza mata ya canza gari ya canza kowa wallahi haka ne kowa haka ba haka ne to yanzu an yadda eh wa yanzu da saura mu sake buga wani misali Allah madaukakin sarki ya ce mana daraballahu masalan qaryatan kana aminatan mutma'innatan ya buga mana misalin koma wani gari ne da garin yana zaune lafiya a natse mutma'innatan ya atiha rizquha ragadan min kulle makani arziki yana zuwa mata a yalwace abincin da za ka ci ba matsala ba ne gurin kwana ba matsala ba ne titina ba matsala menene ba matsala dan Allah ya ce ragadan ya ati harizquha min kulli makani amma fa kafarat bi an'amillahi sai ta ce ma Allah saboda ni'imar da ya mata fa adaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u da mutanen saba'i da Allah ya ce laqad kana lis sab'in fi maskanihim jannata ne an yaminin wa malin a cikin labarin mutanen sabai ya ishe zaman muku abin aya abin mamaki Allah ya ce gonaki ne guda biyu jannata ne an yaminin wa shimalin gagarin sai Allah ya sanya gona dama da gona arziki me yasa qur'ani yake yawan ambatan noma a matsayin arziki saboda duk abin da duniya take takama da shi a matsayin arziki nan gaban ba sa ba isiya ne amma noma ba ranar da za a waye gari a siya isiya bai taɓa yiwa shi yasa Allah ya ce jannata ne an yame ne wa shimali sai ya ce masu kulu min rizqi rabbikum ku ci arzikin ubangijin ku washkuru kuma ku gode masa sai ya ce tsaye tayyiba gari mai daɗi ga kuma ubangiji mai gafara ɗaya daga cikin magabata ya ce garin saboda ni'imar da Allah ya yi masa na zaman lafiya da kwanciyar hankali da 'ya'yan itace sai da ta kai mace za ta ɗauki kwananta ta ɗora a kai da ulu irin wanda mata suke yin saka kwarashi ɗin nan za ta shiga gona kafin ta shiga gonar ta fito ‘ya'yan itace sun faɗo da kansa sun cika mata kwano sai ta fito saboda Allah ya ce ballatin tsaye ba amma me ya faru Allah ya ce rabu, sai suka bijire ma dokar Allah fa'arasalna alaihim sailal arima baddalnahum bi jannatihim sai daga baya matsala ta faru Allah ya turo ballewar dam to wannan shine ɗaya daga ciki kuma in kana so ka gane haka ai a bayan mun yi magana sannan muka zo magana gyara zuciya ko mun ce wajen cin abinci ana buƙatar mutum ya ci baina baina ko karka kici akwai matsala kuma karka yawaita ci akwai wa akwai matsala to yadda ka wajen cin abincin ake buƙatar baina baina to da zaran kuma aka riga aka wuce haka to an riga an samu matsala wannan shine dalilin da yasa Allah ya buga wannan misalin shi yasa suke ce ma wannan ainihin wato tashbihi tamsili shi yasa dan mutumin da Allah ya bashi kuɗi da mukami ko ga yana harkokin addini to ai masa addu'a Allah ya bashi sabati dan wallahi baka gane ko waye mutum sai ya samu kuɗi tukunna sannan zaka gane mutum da can gaske amma lokacin da bai da ko sisi a ina malam ba sai da hankali ba to shi kuma tashbihu tamsili shine a zo ana buga misali a ɗauko abubuwa da yawa daga nan bangaren zuwa nan bangaren ana kwatanta wannan da wannan shine ainihin wato tashbihi wanda yake ainihin wato tamsili muna da ainihin wato bangarori na tashbihi akwai at al mursal wanda shine ma zukirat fihi al-adatu idan aka kawo wato tashbihi aka ambaci kayan aiki na kamantawa wanda akwai kafun ko ka akwai irin su kama irin su mislu da makamantansu sannan akwai at-tashbihu wa al-mu'akkad shine wanda aka share ainihin wato fuskar kamantawa sannan akwai at-tashbihul mujmal sannan akwai at-tashbihul mufassal sannan akwai at-tashbihul baligh sannan akwai at-tashbihul tamthil shi yasa wannan ayat da Allah ya buga misali akan duniya cewa inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i malamai suke cewa akwai nau'i na tashbihul tamthili a cikin ta dan abubuwa ne a nan gefen da yawa da kuma abubuwa da yawa a nan gefen Allah subhanahu wata'ala yake ta kokarin kamanta kaza da abu kaza kaza da ainihin wato abu kaza wannan ainihin wato shine to shi yasa zamu ga a can wani wajen Allah sai ya ce wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika ba mu sanya wanda za su tsara wuta ba sai mala'iku wa ma ja'alna iddatahum ba mu sanya adadin su ba muka ce guda 18 ne ko 19 illa fitnatan lil ladina kafaru sai dan ya zama jarabawa ga wanda suke kafire amma li yastaqina allazina utul kitaba dan wayanda aka ba su littafi su yi kokari su samu yaƙini akan abinda Allah ya saukar wa lazina amanu imana wanda suka yi imani kuma su ƙara imani wala yartaba allazina utul kitaba wal mu'minuna wal yaqulu allazina fi qulubihim mardun wal kafiruna madha arada Allah bi hada matsala kafirai da mun Allah ya buga misali ta cikin Allah yake nufi da wannan misalin sai yace kadalika yudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dhikra lil bashar Allah in ya buga misali wanda ya ga dama in shiryar da shi wanda ya ga dama ya ainihin wato bace to shi yasa zamu samu yana ta buga mana misalai a Qur'ani idan an anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha fa hatamala as-sayl zabada rabi'a ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله سيأتي كذلك يجرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يجرب الله الأمثال هكا الله يكي بقى مثالي ومن باك دا إيماني باك دا سني باب يد ذاي وانا مثال دا الله يكي بقى يمك عينه وتو أنفاني شيسا تيجي تنقبع سورة إبراهيم da ya ce wa an zirin nasa awa mutane gargadi yau mai atihim al'azab ranar da azaba za ta zo wa mutane fa ya kulun ladina zalam wanda suka yi zalunci za su yi rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujibi ka wani nattabi'ur urusu Allah za mu karɓa karba kiranka za mu bi manzannin da ka turo Allah zai ce awalan ta awalam a aqsamtum min qabl ashe kafin wannan lokacin ba kun yi rantsuwa da Allah ba kuka ce malakum min zawal ko kun kafu kafu wadda ba ma wanda ya sai gusar da ku a duniya wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal Allah ya ce kun zauna gidajen mutanen da suke ainihin wato azzalime ne kuma mun yi gaman muku duk bayanin da zamu muku kuma muka buga muku duk misalan da zamu iya buga muku ji Allah subhanahu wata'ala to Allah madaukakin sarki ya bubbuga misalai shi yasa zai ce wa adam wa samuda wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika wa kullan darabna lahu al-amsal wa kullan tabbarna tasbira shi yasa yace law anzalna hadha al-qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyati sai yace wa tilka al-amsal wannan misalai ne Allah yake muke bugawa. cewa da an saukar da wannan qur'anin da mutane suke gani akan dutse to da kaga dutsen yana darewa ya wargaji ya fassari saboda ganin girman Allah sai Allah ya ce wa tilkal amsalu wa'annan misalai ne na garibu halin nasi muke bugawa mutane amma wa ma ya aqiluha ko la'allahum dan mutane la'allahum ya tafakkaru su yi tunani shi yasa muke buga wa'annan misalan to shi yasa sai Allah anan yace inna Allah la yastahi Allah bai jin kunya an ya zariba matsalin ya buga misali na ma ba'udatan abin da yake sauro ne ba ma fauka ha, ko abin da yake ƙasa da sauro ko abin da yake sama da sauro domin ita fauka sun ce asali su malaman luga wato zarfun ne min zurufin makan zarfu ne daga cikin zarfu makanin idan an ce zarfu makanin shine abin da yake nuna guri zarfu zamanin kuma abin da yake nuna mai zamani kamar Allah ya ce innal ladina wato yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun to nan ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya ya ayyuha allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha har yaje yace innal lazina wato suna mun aya cikin suratul hujurat da Allah subhanahu wata'ala yake cewa inda rasulillahi kun ga inda rasulillahi nan zarfu makanin ne guri ne amma qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara lailan dare ne zamani ne nahar ma zamani ne da haka wannan shine amma asalin fauka zarfin ne min zurufin makan zarfi ne daga cikin zarfu makani da haka akan a muƙabilin wannan shine akwai ta hata ƙasa da haka akan yi aron wannan a yi amfani da shi akan abin da karina take nuni wajen arrutuba wato matsayi da mataki da abin da yake ƙarami ne ko babba sai a ce fauka shi yasa akan ce fulanun ashabuhu yafuqunahum wato daliban wane sun fifici daliban wane ana nufin wajen matsayi ba sun zo sun hau kansu ba ina fatar an fahimta wannan yana ciki amma fauka idan alkur'ani ya amfani da ita tana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka akan ce fauka da ma'anan ainihin wato akbar abin da ya fi girma kenan in an ɗauki wannan ma'anan Allah bai jin kunye ya buga misali na sauro ko fama fauka ha ko abin da yake da sama dawa sama da sauro din tunda fauka takan dauki abin da yake shine akbar wannan ita ce maganar Abdullahi dan Abbas da Qasada da Ibn Jurayj da kuma al-Imam al-Farra'i sannan akwai fauka da ma'anan dunaha wato ƙasa da sauro din wanda ita ce maganar ainihin wato Abu Ubaida da kuma Ibn Qutayba da aka suka ce ma'anarsa ita fauka tana daga cikin wato zawatul adza a lokaci ɗaya takan ɗauki ma'anarta da kuma kishiyar ma'anar kenan takan ɗauki wato abin da ya fi da kuma abin da yake na ƙasa ne shi yasa a baya na faɗa nake cewa yanzu bincike na zamani ya tabbatar da wannan ma'anar da su waɗancan malaman suka faɗa domin sauro da Allah ya ce bai jin kunya ya buga misali da shi ko abin da yake ƙasa da sauro din? yanzu an gano akwai halittar da bata kai sauro ba wanda shi sauro sai ya bi ya shawo jini tukunna ita kuma a jikin shi take shan jinin da take rayuwa shi yasa Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ma fawqa ha shine ma duna ma duna abin da yake kasa da ainihin wato sauro din sannan akan ce fawqa da ma'anan aksaru abinda da yake shi yasa Allah yake yusikum Allahu fi auladikum lidhakari mislu hadhi al-unthayayn fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn kun ga fawqa thnatayn da ma'anan aksara thnatayn idan sun fi gudana sun fi guda biyu sannan aka yi amfani da fauka da ma'anan arfa'u manzilatan wato mafi ɗaukakar matsayi Allah ya ce zuyina lillazina kafaru alhayati dunya wa yaskaruna min allazina amanu sai yace wallazina taqaw fawqahum yawm alqiyama kun ga fawqahum ba wai sun zo sun hau saman sama a'a suna samansu da matsayi da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala sana aka amfani da fauka da ma'adan ala kaman waje ala fiha rawasiya min wato ala fauqiha kenan wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'il sana akan yi amfani da fauka da ma'anan al-ulu fil wadi yayin da mutum yake saman tudu kai kake kasa sai a ce shi yana sama kai kana yana fauka shi yasa Allah ya ce wa sahabbai iz ja'ukum min fawqikum ku lokacin da aka zo muku ta ina ta sama ai wanda suka zo musu ta sama ba sama suka hawo ba kaman ta jiragen sama a su suna tudu ne ta yadda suna iya yin harbi cikin madina su kuma sahabbai suna gangaren da sun yi rami wajen yadda za su kare kansu daga harin da za a kawo musu a garin madina wanda wajen haƙa wannan ramin ne da asalmanin farisi ya kawo shawara annabi ya karɓa sai da aka yi awa saba'in da biyu babu wanda ya ci abinci a cikinsu shi yasa Allah yake izja'ukum min fawqi ko tuna lokacin da aka zo muku ta sama aka zo muku ta ƙasa ta ko ina da mutum ya motsa ruwan wuta yake ji kibiya na sauka wai zagatil absaru lokacin da idanuwa ta fito turu turu wa balagatil da anajir kowa ya dauka tofa daga nan sai lahira wa tazunnuna billahi gunun kuka kaza to ga Allah iri iri Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minuna a can ne aka jarrabu wa'ancan masu imanin wa zilzilu yasa da Allah ya tashi cewa zai jarrabe mu da tsoro bai ce daga wala nabal wannakum bi shay'in min al khawfi wani abu na tsoro yace mun san yadda sahabbai suke annabi bai taba cewa waye je mun wani abu ba yana da aljanna amma wallahi sai ranar annabi ya ce wa zai je cikin mutanen sun ya zo min da labarin su yana da aljanna ba wanda ya motsa saboda ka kalli yadda Allah ya ce fa wazilzilu zilzalan shadida an girgiza su girgizawa mai ainihin wato tsanani wannan yana ciki to shi yasa za mu ga cewa a wannan awa saba'in da biyu ɗin da suka yi babu wanda ya ci abinci da annabi da ainihin wato sahabbai awa saba'in da biyu babu wanda ya ci abinci da ya ce waye zai je ya zo min da labari yana da aljanna ba wanda ya motsa da ya faɗa sau uku ba wanda ya motsa kafin bala'i ya yi bala'i ba annabi ya taso yana tafiya yana tafiya ya ga huzaifa tu bilne ma yace wannan huzaifa ne yace eh ya rasulullahi ni ne yace yana ga wannan huzaifa ne yace wallahi sai na fashe da kuka saboda na san wallahi ya tura ni ce to amma inda na samu sauki na gane matsala ba za ta faru ba ciwon da in ka je kaka taba kuwa ka dawo na ka kawo min bayani ce daga nan na gane cewa zan dawo ba zan wannan yana ciki sana hakan ce alfau da ma'anan azzufur samun babban rabo shi yasa Allah ya ce qala Allah ya Isa in inni mutawaffika wa uka ilayya ومطهرك من ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة sannan yi amfani da kalman fauka da ma'anan wato asila kaunu ha silatan kasancewarta ainihin ainihin wato sila da haka dole sai mutum ya yi la'akari da fauƙiya ɗin wace iri ce to shi Allah sai ya ce fa amma amanu waɗanda suke suna da imani wanda su ƙur'ani ya fara magana ya ayoyi guda biyar a kansu ko to fa ya alamuna sun san cewa idan Allah ya buga misali Annakul haqqu lalle wannan misalin fa gaskiya ne min rabbihim daga wajen ubangijinsu duk yadda Allah madaukakin sarki ya buga ainihin wato misali sannan ita kanta kalman alhaku akan faɗe ta ta koma zuwa ga ma'anoni masu dama a cikin alqur'ani akan ce alhaqqu ana nufin shi kanshi Allah subhanahu ta'ala shi ma alhaqqu ne saboda ya ce zalika bi anna Allah huwa alhaqqu Allah shi kanshi shi alhaqqu ne wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah huwa aliyul kabir sannan alqur'ani ma alhaqqu ne Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaqqu qul lastu bi biwakil sannan addinin musulunci ma alhaqqu ne Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi sannan al yin adalci ana ce masa al-haqqu shi yasa annabi zai ce qala rabbihukum bil haqqi wa rabbuna ar-rahman al-musta'an ala ma tasifun da haka Allah kai hukunci tsakanina da su da adalci sannan at-tauhidu ana ce masa al-haqqu da haka Allah ya ce am yaquluna am yaquluna bihi jinna am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun shi yasa idan 'yan wuta suna wuta za su dinga kira wa na dau ya maliku li yaqdi alaina rabbu ya maliku ka kira ubangijin ka muna so yi mana hukunci kowa a kashe shi kawai qala sai mala'ika maliku yace innakum ma fi suna ai laqad ji'inakum bil haqqi an zo muku da tauhidi amma walakin aktsarukum lil haqqi mafi yawancin mutane da ka faɗi matsalar tauhidi to yanzu kura za ta tashi yanzu za a ci ka kawo rashin zaman lafiya mutane musulmi na zaune ka tasu. su sannan as ana ce masa al Na haka Allah ya ce wa yastanbitunaka a haqqun hu sai ya ce qul wa rabbi innahu la haqqun wa ma sannan al-malu ana ce mata al dukiya ya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu sai ya ce wal yaktub bainakum katibun bil adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا ولا يبخس منه فإن كان الذي عليه الحق kunga alhaku shine ne almalu dukiya sannan alwuju abin da ya zama wajibi ana ce masa alhaku shi yasa Allah ya ce walau shi ina la'atina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni sannan alhajjatu bukata ana ce mata alhaku shi ya sa mutanen annabi lutu suka ce masa qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haƙƙin wa innaka la ta'lamu ka san mu ba mu da wata buƙata. sannan alhazzu babban rabo ko rabo ana ce masa alhaqu shi ya sa Allah ya ce wa fi amwalikum haqqul lisa'ili wal maharu sannan albayan bayani ma ana ce masa alhaqu don haka Allah ya ce wa kullun naqussu alayka min an anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi alhaqu wa وموئذة وموئذة وذكرى للمؤمنين sannan al'amarin ka'aba Allah ya kira shi ya ce masa gaskiya allazina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sannan idahu la halal wal haram bayyana halal da haram ana ce masa al-haqq ma haka Allah ya ce zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin sannan la ilaha illallah ana ce mata alhaqqu Allah yake lahu da'awatul haqqu ga Allah kadai bauta ta gaskiya take ita ce la ilaha illallah والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال sannan in ƙida'ul ajal yankewar ajali ma ana ce masa alhaƙu na haka Allah ya ce waje sakaratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid daga ina to da haka in qida'ul ajal ana ce masa alhaqqu shi ma sannan almunji abinda aka zartar da shi zai ciku ana ce masa alhaqqu shi yasa da an da wannan wato zarkar ne ya gama gina katanga sai ce kala hazar a matumin rabbi fa idza jaa wa'du rabbi da dakka wa kana wa'du rabbi haqqan shi yasa da ya siye da siye da masu imani cinikin ya fada sai ce inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata Allah ya siye rayukan mu'mine da dukiyarsu fada wa cinikin da me zai biya su da aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna sai yace wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa'adan alayhi haqqan alƙawari ne wanda Allah ya riga ya zartar da shi a cikin attaura da injila da kuma alƙur'ani sai ce wa man aufa bi ahadihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa dhalika huwa al Fawzul? azim da haka sai Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa duk abin da yake gaskiya ne to masu imani sun sani amma wa amman ladina kafar wanda suke kafire ne fa yaquluna sukan ce ma za aradallahu bi hada masala me Allah yake nufi da wannan misalin sai yace yudillu bihi kaseeran wato yana batar da yawa wato da wannan misalin da yake bugawa wa ya hadi bihi kasira kuma da yawa da Allah ya buga misali za su shiryu amma wa ma yudillu bihi babu wanda yake bacewa idan Allah ya buga misali sai mutumin da yake ainihin wato fasiki ne shi yake fasewa da haka shi kuma alfisku shi ne alkhuruju da haka ya zamanto yana da masajir guda biyu akan ce fasaqa ya fusuku alfisku wa wal wato alfusuku wal shi ne masdarin sa da haka duk sanda aka amfani da kalmar fasaqa shine alkhuruju an tariqil shi ne fita daga hanyar gaskiya ibn al-faris ya ce da fa'ul da sinun da kafin kalimatun wahida wahiyar hiya shi ne shine da anisa, akwai fita babba akwai fita karami shi yasa a gurin malaman aqida akwai al akbar sannan akwai al-fisqul akwai fasikancin da daidai yake da kafirci shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara ko illa iblisa aba kana illa iblisa kana min aljinni fa fasaka kun ga fa kharaja da ka kurutun sa fita ne babba dan Allah ya faɗi fa fasaka din nan shine ya faɗa yace illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirina da haka wancan fasikancin shine anan wannan kafircin kafircin anan shine fasikancin ta. da haka wannan fasikanci ne babba wanda yake fitar da mai shi ainihin wato musulunci to shi yasa suka ce idan kalmar fasikanci ta zo a Qur'ani tana komawa ga ma'anan kafirci wanda ke fitar da mutum musulunci duk lokacin da aka kawo kalmar fasikanci mafi yawanci a muqabilin ta imani ne to za ka ga in ba sa'a ba tana ba da ma'ana ne na ainihin wato kafirci ko ya zama kufurin akbar ko kufurin asgar Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika sai ya ce la yanzu da mumini da fasiki za su zama daya to tun da aka kawo mumini sannan aka kawo fasiki a muƙabilin mumini wannan yana nuna maka fiskun akbar ne shi yasa yace amma alladhina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahum an-nar كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون sannan akan yi amfani da kalmar fasikanci da aikin saban da ba shirka da Allah ba shi yasa sa sunan banza sai Allah ya ce bi isa lisumul fusuqu ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun sannan ƙarya ma ana ce mata fasikanci shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyana duk mutumin da ana zaune zai je kawo labarin da hankalin kowa zai tashi kuma ba labarin gaskiya bane to sai Allah subhanahu ta'ala ya kira shi ya ce masa fasiki sannan asabbu wasayya zagi da abin da yake mummunan abu ne Allah ya kira shi ya ce masa alfisu ya ce alhajju a shahurun ma'aluma sai yake faman fara da fihin na alhajja sai yake mai fala rafasa wala kusuka wala jidala fil hajji sana akan kawo alfisuku da ma'anan al'ismu shine zunubi da ya gama maganan ayatul daini ayatul bashi ayat bashi ya ce wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum in kun aikata haka wannan zunubi ne wattaqullaha wa yu'allimukumullah sannan mukhalafatin nabi sallallahu alaihi wasallama sabawa annabi sabawa na taho gama to shi ma fasikanci ne shi yasa Allah ya ce almunafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd munafikai sashin suna son sashi saboda ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sukan yi umarni su ce ayi abu mara kyau sannan su hana abu mai kyau sai Allah yake wa yaqbiduna aydihum sai ce nasullaha wa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun lalle munafiqai sune ainihin wato fasikai dan haka nan Allah ya ce wa ma yudillu bihi illa al fasiqin tunda aka kawo fa amma alladhina amanu to wannan yake nuna maka cewa ana nufin fasikanci babba wanda yake fitar da mutum daga wa daga addinin musulunci Allah ka sa mu rayu cikin addinin musulunci kuma mu mutu a kansa kuma mu tashi da shi akwai tambaya da wani ya rubuto sai gobe za mu amsa cewa a hukuncin mutum ya je neman aiki a ce ba za a bashi aikin ba ya dan kawo wani abu an gane kamar yadda yake faruwa a ƙasar nan eh kiri za ka je neman aiki wani ba kana ji kana kallo in ba za ka kawo wani abu ba a dan gurgura to aikin je salwanta to ba shi mai karɓar ba a'a shi wanda ya bayar din ya hukuncin ya haka to sai gobe insha Allah a da amsa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh